Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tasjilatu sunna ta ɗauko muku karatun littafin alfiya littafin nahau wanda Malam khamis al-Azhari yake karanta da ɗalibai shi insha Allahu domin sauƙin karantarwa da kuma karatu. Ɗan uwanku a musulunci, darakta na tasjilatu sunna Abu Abdulrahman Yahya bin Yunus bin Ali al wannan shine kasan na farko. don haka a saurare mu ɗaya bayan ɗaya idan ko da kana buƙatar jirgin kasa ɗin za ka iya tuntuɓar mu a a lambar waya kamar haka wato sifili takwas sifili biyu bakwai hudu ɗaya bakwai biyar ɗaya biyar wato 75 7515 sai mun haɗu a kuma wato sauran jerin gyan kasusuwa ɗin masu saurari a yi saurari lahiya assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك احمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكل وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم نعم to abin nan muka ce karatun larabci yana da mahimmanci kwarai wani malami ana kiran shi asmu'i muka ce tafiya ta hada shi da wani bayahude suna tafiya to sai yake karantowa bismillahir rahmanir rahim was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai yace wallahu ghafurur rahim sai ba yahudan da yace da shi yaya kace sai sake cewa wallahu ghafurur rahim sai yace kai wani littafi ne wannan kake karanta yace littafin musulmai alkur'ani sai to ina tunanin kaman ayan nan ba haka take ba ya ce to sai asmu ya ce da na maimaita sai na fahimci lalle ba haka ba ne ni na yi kuskure ƙarshen ayan wallahu azizun hakim domin sai ya tambaye ba yahuda to kai ba musulmi ba ya ka gano ya ce eh siyaqul kalam wato maganan kanta ba haka ya kamata zama ba saboda buwaya ta ubangiji duk wanda zai ce a yankewa wani mutum hannu in yayi kaza ba wanda zai wannan ba mabuwayi ba kuma sannan wannan wuri ba wuri bane na tausayi don haka bai kamata a kawo yanka da tausayi ba mun fahimta sai dai a ce buwaya wanda ya isa ne ya buwaya ya ce a yi kaza din kuma dole a yi to haka wani mutum kuma balarabe ya ji wani na kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadan rasulallah sai ya kasa kunne sai ya sake ce ashhadu anna muhammadan rasulallah sai wai hakkai tur da kai me yayi shi Muhammadu ne ka kawo magana ba ta cika ba don da ka ce ashhadu anna muhammadan na shaida lallai annabi Muhammad alaihi salatu in ka ce rasulullah magana ta cika amma da ka ce rasulallah da aka ce wa badal ka ce lallai Muhammadu ma'aikin Allah to akwai wata magana me ce sai ce to kai kuskure ka gyara ka daina ce Muhammadan ka ce Muhammadu muna fahimta ko to irin waɗannan abubuwa haka kuma wani mutum ya ji wannan karatun suratu tauba wa anna allaha bari'un minal mushrikina na muhammadan rasulullah eh shine za a gyara ashhadu anna muhammadan rasulullah lallai na shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kaga magana ta cika to haka wani ya ji wannan karatu yana cewa anna Allah bari'un al mushrikina asalin ayan wa rasuluhu ne wato Allah yayi bara'a da shi da annabinsa sun yi bara'a da mushrikai sai shi mutum ke cewa anna Allah bari'un al mushrikina wa rasuluhu. sai ce wai haktar da kai yaushe Allah ya yi bara'a ya barranta daga mushrikai ya barranta daga annabinsa inda ya tabbata to ni ma na ya bara'a da annabin kaga saboda ma'ana ya canza ashe kenan kun ga karatun larabci shine addini saboda in ba mu san shi ba babu yadda za a mu san addini duk wani abu wanda addini ya kafo a kansa Za ka ga asalinsa ya koma ne zuwa ga larabci domin misali kaman ayatul wudu inda Allah ke ce bismillah ma'ani. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامصهوا برؤوسكم وأرجل وأرجلي وأرجل رواية قد أكو تو سيئن شيئا كتوا سوسنا تي وأرجلي ده كسرة ويما أنا كفا بوانكي تزائي با za a shafa ne to amma idan kai ka gogu cikin magana sai ka musu bayanin cewa ai famsahu bi ru'usikum waghsilu arjulakum saboda wawun din nan tana komawa zuwa ga af ne alal ayadi yadda za a wanke hannuwa haka kuma za a wanke kafafuwa to amma in baka sani ba sai su ce a ah, to ai gashi an yi atafi ma'ana an haɗa magana da magana lil mujanasa saboda kusanci don haka kafa goge ta za a yi ko shafan ta za a yi ba wankewa ba sai ka ta rikici in baka sani ba sai dole ka shiru mm-hmm. to da haka dole mu yi kokari mu gane wannan abu nahawun kansa yana da ma'anoni da dama wato annahu ma'anansa akan ce almasa misali akan ce miqda kwatankwaci akan ce alqism wato rarrabuwa akan ce jiha wato ɓangaren abu akan ce alqasd nufi don abu aswadi du'ali shine farkon mutumin da ya fara kafa ginshikin nahau saboda ya ji yarsa wata rana ta ce ma ajmala sama'u manzara tana so ta ce menene ya fi sama kyawun gani ta ce ma ajmala sama'a manzaran yace a gidana sai ya tashi ya je samu Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ko da ya je sai ya samu Aliyu ya fara rubutu cikin fi'il da kuma ism da kuma harf sai ya ce da Abu Aswad Du'ali unhu hada nahw wannan tafarki da na fara ka tafi akai don haka daga nan sai aka samu nahw ma'anarsa tafarki unhu hadha nahw wannan tafarki da na fara shimfida akai ka tafi akan wannan tafarki don haka sai nahw ya samo suna ma'anansa tafarki to za mu shiga cikin muqaddimomi gabanin mu shiga ainihin samimu dars ainihin ginshikin darsan da za mu fara magana ya kamata mu san dalilan da suka sanya ya rubuta wannan littafi sannan kuma akwai waɗanda suka rubuta wannan littafi irinsa gabaninsa ko kuwa babu shi alfiya din eh don mun yi bayani mun ce alfiya ana kiranta alfiya saboda ta kunshi abin nan baitoci guda dubu ɗaya yawa kuma mun yi bayani shi kaɗan daga cikin tarihin malamin mun ce sunan shi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdullah ibnu Malik to yanzu zai fara mana da muqaddiman ainihin littafin alfiya yace bismillahir rahmanir rahim asalin bismillah gabanin ta zo akan ce bismika allahumma ne haka musulmai suke rubutawa da qur'ani ya fara sauka sai aka sauya aka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yadda littafai ke mana bayani in muka ga za mu ga akwai bambanci tsakanin rahman da kuma rahim rahamar ubangiji idan ka duba hurufan rahman sun fi na rahim yawa rahman suna da hurufai guda biyar rahmanu amma rahimu suna da hurufai guda hudu saboda rahamar Allah a duniya ta jubinci kafiri da kuma mumini amma rahim jin kan ubangiji ba wanda zai samu in ba mumini ba don haka shi sa sai rage harafi guda daya rahman kowa zai samu qul du Allah aw du ar-rahman ayyamma da ofalahu, don haka rahamarsa za ta shafi kowa a duniya amma jin kansa kuwa ba kowa zai samu ba mumini ba muna fahimta ko yace qala muhammad yace muhammad ya ce ba mu san ba ko shi wane ne huwa ibn malik yace in baka sani ba shine dan malik wato muhammad ibn abdullah ibn abdullah ibn malik ahmadu rabbi ina gode wa ubangiji na allaha shine ubangiji mahalicci na khaira malik wato mafi alkhairin masu mulki don duk wani mulki in ba na Allah ba za ka same shi bai cika ba duk wani mulki wanda ba na Allah ba yana neman agajin waninsa duk wani mulki wanda ba na Allah ba ba zai dawoma ba saboda li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanun fala yugharru bi tibil aishi insanu hiya al umuru kama shahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'athu azman ba wani abu da zai dawoma in ba ubangiji ba musalliyan yace ina mai salati ala nabiyyil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato ina salati ga annabi zababbe wa alihi da kuma alayensa almustakmili na sharafa waɗanda sun cika duk wata daraja wato duk wani matsayi da ake nema alayen annabi mutanen gidansa sun riga sun cika alaihi don haka ba wani mai matsayi bayan annabi wanda ke da matsayi irin na mutanen gidansa wa Allah ina neman agajin ubangiji na asta'inu innan wato fi'ili ne ana kiran shi qasir ma'anan qasir ghairu muta'addi wanda baya iya neman maf'ulun bihi ya kamata ce wa asta'inu billahi ina neman agajin ubangiji na amma sai cire harfin jar sai ce wa Laha ina neman agajin ubangiji don haka Allah din nan zaka ce ne mansubun bi naz'il khafid an mashi nasba ne tare da cire wani harafin jari asalinsa wa asta'inu billahi ina neman agajin ubangiji fi alfiya a cikin littafin alfiya wato littafin da ya kunshi baitoci dubu daya alfiyan nan in baka sani ba maqasidun nahwi biha mahwiya duka wasu manufofin nahawu alfiyan nan ta tattara mahwiya shine abin da mushtamila da kalman hawa yahwi ko ihtawa yahtawi tuqarribu al-aqsa ita alfiya tana kusanto da na nesa lafzin mujiz da wani ɗan lafazi takaitacce da kalmar ijaz wa tafsutul bazla sannan tana shimfiɗa kyauta albazlu shine kyauta bi wa'adin da wani alkawari munjazi wato cikakke duk sanda kake neman wani abu ka buɗe littafin insha Allah za ka same shi wa taqtadi ridan bi ghairi suqt kuma tana neman yarda ita alfiyan ba tare da sanya wani fishi ba saboda da abin da zaka haddace za a kawo maka gudan ashirin cikin baitoci guda biyu ko uku ko hudu kaga ashe kenan tana za ta yaddar da mai karatunta ba tare da ta sanya shi wani fishi ba ya ce ta tserewa alfiya tabni mu'ti alfiyan wancan malami wanda ake shi ibnu mu'ti amma ka duba wato tawadu'i da kuma kankan da kai irin na malaman farko da ya faɗi wannan magana don kaka yi tunanin kowai wai ya wulakanta sani a'a sai ce wahwa shi ibnu mu'ti bisabqin kasantuwan shi ya fara rubuta alfiya ha'izun tafdila ya tattara dukkan falala kaga bai kushe shi ba amma kai yau sai ka kushe na abin nan wancan ka ce a bai iya ba kai ne ka iya mustaujibun yana kuma wajabta ni a gare ni ni wanda shi ya cancanta shi masa sana'iyar jamila kyautata wato kyawawan yabo ya kamata in masa kaga bai kushe shi ya ce ai bai sani ba bai iya a'a shi yana da falala kamar yadda abin nan mai muqamatul hariri yake cewa falau anna mabkaha bakaitu sababatan bi su'da shafaitu an-nafsa qabla at-tanaddumi qultu al قبلي lil mutaqaddimi بكاها فقلت الفضل ce al سويكي lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi da'iman falala takan faru ga mutumin da ya fara kirkiro abu ko da kai na baya kafi na kafi shi shi ke da falala to don haka kasantuwan shi shi ya fara rubutun alfiya ya tattara dukkan kyawawan yabon da ya kamata masa to ashe kenan kun ga damuna haka a yau da a ce wasu matsaloli ko kuma rigingimu sun rage a cikinmu a dole ne kai in kana da hujjanka kamar da masu hikima suke cewa labudda an nattafiqa fi ma tufiqa alai wa nakhtalifa fi ma ikhtalifa alai dole mu ma mu ittifaqi cikin ka abin da aka ittifaqi inda kuma magabata suka saba dole mu mu saba saboda kai hadisi da ya inganta a wurin ka kila bai inganta a wurin wannan ba hadisin da ya zo maka kila bai zo wancan ba hadisin da ya je mashi kila shedan ya mantar da shi don haka dole inda suka yi sabani mu ma dole za mu yi sabani amma kuma inda suka yi ittifaqi dole mu ittifaqi amma kuma yadda abin nan sai da shuhada ake cewa hasanul banna sa'idu ba'duna ba'dan fi mattafaqna ali abin da muka ittifaki akan sai mu taimaki juna wurin ci gaba wa yusamihu ba'duna ba'dan fi maktalafna ali amma abin da muka saba kai kana da taka fahimtar ni ma na samu tawa to shikenan sai mu yi juna afuwa fahimta ce kai kana taka ni ina da tawa wallahu yaqdi bihibatin wafira yace ina roƙon Allah ya sakanya da kyaututtuka masu tarin yawa li gare ni ni walahu da shi fi darajatil akhira wato a cikin darajai irin na lahira in kaji an ce darajat ma'anan shi mataki zuwa sama in kaji an ce darakat ma'anan shi mataki zuwa ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali mataki zuwa ƙasa amma ka zance darajat lahum darajatul ula matsayi matsayi zuwa sama don haka sai addu'a wato nan yayi koyi da annabi alaihi salatu annabi in zai roki alkhairi yakan fara rokawa kansa ya ce Allah ubangiji ka bani sannan ka basu eh in kuma abin da abu ne sai ya ce Allah ka yaye masu mu ma ka yaye mana eh kaga yayi koyi da annabi kina alaihi salatu to yanzu zai mana magana kan alkalamu wa ma ya ta'allafu min za mu fara ainihin darasin kenan don duk waɗancan abubuwa shimfiɗa ne magana da kuma abubuwan da magana ke hauhawa daga a ƙa'idar larabci idan ka haɗa harafi da harafi zai baka kalima misali in ka ɗauko hamza ka ɗauko ba'ud sai ka ce me ab in ka ɗauko hamza ka ɗauko mimun sai ka ce me ya baka kalima in ka haɗa kalima da kalima zai baka kalam ko kuma abin da aka cewa jumla jumlan nan kuma ko ta kasance mufida ko ta kasance gair mufida to yanzu muna so mu san idan an ce kalam akwai bambanci tsakanin kalima da kuma kalam da kuma kalim in aka ce alkalima ma dalla ala shay'in mufrad abin da ya nuni kan abu daya shi kuma akwai salasu lughat akan ce kilma kaman sidra akan ce ma. bi sukunin lam da yi wa lamun sukuni akan ce kalima da kasrul lam kamar yadda Allah ke cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaga bi kasrul lam amma akwai lugan da sukan ce kalma da sukunul lam in aka ce alkalima ne abin da ya nuna kan abu ɗaya. in aka ce alkalam ma dalla ala shay'ain isnayn ma al ifada abin da ya nuna kan abu biyu amma tare da shar'in cewa ya kasance mufid wato kenan inda za ka yi magana ya fi kalmomi guda biyu ya zanto babu fa'ida ba a ce da shi kalam amma in ka ce muhammadun rasulullah alaihi salatu wasalam kalmomi ne ga sunan an samu fa'ida da za ka kawo in misali ka ce in ja'a ga in kalima ne ja'a kalima ne amma ba fa'ida ba za mu ce da shi kalam ba sai mu ce da shi qaul zance ma'ana alqaulu a an min alkalam alqaulu shi fi kalam gamewa saboda alkalamu dole ya kasance na da fa'ida amma alqaulu ko da fa'ida ko ba fa'ida matuƙar ya fito daga baki za mu ce da shi alqaulu to alkalam yana hauhawa daga abubuwa guda uku ko dai ya zanto sunaye guda biyu kamar yadda muke karanta cikin misali albustanu jamilu zaidun jalisu ko ya kasance daga suna da kuma fi'ili kamar ja'a zaidun zaidu ya zo ko ko a'a ya zanto daga suna da fi'ili da kuma harafi ya ishu samaku filma'i ga ya ishu fi'ili na a samaku suna ne fi gashi na harafi ne to waɗannan abubuwa guda uku wato ta nan ne ake samun magana ke hauhawa shi yasa masu usulul fiqh ke cewa aqallu ma minhu al-kalam rakabu isnani aw aw ismun karkabu eh wato aqallu mafi karancin abinda magana ke hauhawa daga abubuwa guda biyu to shine ibn malik ke cewa kalamuna in aka ce kalam zancenmu lafzun wani lafazi ne mufidun wanda dole ya amfana kamar ka ce kastaqim ka tsayu fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak in ka ce istaqim zahirinsa guda nawa ne guda ɗaya amma ta tare da shi akwai me akwai fa'il don haka da fi'ilin da fa'il ya baka me ya baka kalimatan kalimatan ana kiranta me kalam kaga ya fa ya kashe idan tanan kace istaqim ka tsayu magana ce bukata wani abu qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak me yace qul amantu billah thumma me istaqim ka tsayu ka tsayu din nan ya shafi kai sallah kai azumi kai zakka kai haji ka bar kaza kai kaza duka wannan umarni ne don haka ana kiran shi kala muna fahimta wasmun idan ko muka samu suna wa fi'lun muka samu aiki sun harfun muka samu harafi sai mu ce da shi alkalim ya zama ana ce da shi alkalim ma'ana duk abin da ya hauhawa daga kalmomi guda uku tare da fa'ida zuwa sama ana kiran shi alkalim muna fahimta amma abin da ya hauhawa daga kalmomi guda biyu tare da fa'ida sai mu ce da shi kalam wahiduhu yanzu ya maka magana kan kalam ya maka magana kan kalim amma bai maka magana kan kalima ba sai ce wahiduhu ai mufradul kalim wato guda ɗayan kalim ana ce da ita kalima kalima guda ɗaya wal qawlu ammu amma idan ka ce alƙaulu magana shi ya fi alkalamu ya fi alkalimu ya fi alkalima saboda shi bai da wani sharaɗi na fa'ida ko ba fa'ida a'a matukar kayi furuci da shi za a ce alƙaul amma alkalam abu biyu ne tare da fa'ida amma alkalimu abu uku ne zuwa sama tare da fa'ida amma alƙaulu ko da fa'ida ko ba fa'ida za mu ce da shi alƙaul ana iya isti'ara ma'ana isti'ara aro za a iya amfani da abu ɗaya wurin ababe da dama kamar yadda larabawa dama sun saba da wannan don haka yadda suke qur'ani haka ya sauka misali Allah yana cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi an li qaumikuma bi Misr buyuta gashi nan su biye yake magana da su amma sai ce me waja'alu kaga bai ce waja'ala ba yayi magana da mutane da yawa maimakon mutane guda biyu irin wannan da yawa cikin larabci kamar imru kai yana cewa misali قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي قفا da kanshi yake magana amma bai ce kifi ki tsaya ke kai ba sai ce kifa ku biyu ku tsaya wato ranka wani abu ne kai kanka zatin ka wani abu ne amma da kanshi yake magana muna fahimta don haka ana iya amfani da abu ɗaya wurin ababe da dama misali kamar yadda Allah ke cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha mutumin da zai rasu misali maganganu ne yake faɗa saboda hayacin shi ya fita yana cikin damuwa amma kaga Allah bai ce innaha kalimun huwa qailuha ba a sai ce kalla innaha kalimatun wata magana ce saboda ya dauki abu bai da fa'ida kamar misali mutumin da bai da muhimmanci wurinka sai ka ce waye wannan kai me kake ba waye shi ma ka san shi shi amma kana son yani eh inhifat ka saukar da shi to usulubin qur'ani kenan kai innaha wata magana ce mara fa'ida kaman kai zaka iya ce mashaitu ila almasjidi wastama'tu alkalimata min alkhatib na tafi masallaci na ji kalima daga mai khutba shin kalma ka ji ko kalim amma sai ka ce istama'tu alkalim ila alkalima ko na ji kalma guda wannan shakka isti'ara ma'ana ka ari abu guda ɗaya maimakon abubuwa da yawa to shine ibnu malik ya ce anan wa kalimatun kaga kalima guda ɗaya qad yu'ammu biha kalamun ai qad yuqsadu biha kalamun kalima guda ɗaya ba mamaki ana iya kawo ta ayi amfani da ita a wurin kalim maimakon ka ce na tafi masallaci wastama'tul kalima alkalima jam'u kenan min al-khatib sai ka ce istama'tu ila kalima naji kalima, khatib kuma maganganu ne yake ƙalla minti goma sha biyar to ana iya amfani wa kalimatun ana iya zuwa da kalima guda ɗaya kad yu'ammu biha kalam yu'ammu shine yuqsadu ana iya kawo kalima amma abinda ake nufi da ita ma'anar shi kalam muna fahimta to yanzu zai mana magana kan alamatul asma yadda ake gane suna suna yana da alamomi yana da tambarorin da ake gane su da shi guda biyar abu na farko aljab in kaga jarri alama ne na suna saboda fi'ili baya samun kasra illa idhal taqas sakinan sai in sukuni guda biyu sun haɗu kamar ka ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl aqimi ga fi'il yazo da kasra amma asalin sa sukuni ne saboda liltiqa'i sakinin sukuni biyu suka hadu asali ka'idar larabci la yajtami'u sakinan sukuni biyu ba su haduwa sai a wasu kalmomi kamar irin su ghairil maghdubi alaihim wala dallin ana zaga sukuni biyu ya hadu dallin saboda a cikin arudi kun dauka cewa duk inda kaga tashdid yatakawwanu min harafe al'awwal me wasani to kaga ba sukuni ne a ƙarshen sa ga lin din kuma ga sukuni farko sannan haraka to irin waɗannan kalmomi su ne kaɗai waɗanda sukuni biyu ke haɗuwa a larabci amma sukuni biyu haɗuwa a larabci guda biyu an fahimta don haka duk inda muka ga kasra za mu ɗauki cewa wannan alama ce ta suna gashi mun kawo misali yanzu mun ce ya samaku fil ma'in na ya zo da me kai tsaye sai mu ce menene shi suna abu na biyu a tanwin duk inda kaga tanwini wannan alama ce ta suna tanwini kuma ya karkasu da dama akwai tanwinu tarannum akwai tanwinu ghali akwai tanwinu muqabala akwai tanwinu tankir akwai tanwinu iwat to amma abin da fi damun mu shine wanda zamu magana kaman tanwizu al-iwat tanwinul iwat wato tanwini na madada maye gurbin wani abu ya kasu kasuwa uku shi kuma ko dai kasance iwadun ni anil harf kaman asma'ul abin nan almanqusa kaman alqadi aljani alhani wani zubin kana cirewa sai ka ce qadin ko sai ka ce janin to wannan tanwin ake shi tanwinul iwad tanwini ne an share wani harafi shi kuma sai ya zo a madadin wani harafi wato da muka share ya'un sai muka kawo tanwini muna fahimta akwai kuma tanwinul iwaf anil kalima wanda ke zuwa ya kasance a madadin kalima ne in muka ga kaman kullun ko kuma ba'd za a ce a fahimtu mudars kun fahimci darasi sai ka ce na'am kullun ai kullu insanin fahima kowa ya fahimta amma sai ka share insan akwai kuma iwadun anil jumla wanda jumla ce jerin gwano amma sai ka cire ta sai ka kawo abu ɗaya wanda ke nuni akan maganganu bayan izin kamar yadda Allah ke cewa wa antum hina izin akwai maganganu mai yawa a wurin nan amma an share wato asalinsa wa antum hina iz balagatir ruhul hulquma tanzuruna al muhtada lokacin da abin nan ruhi ya zo turkuwa nan wato makoshi zai fita ko a lokacin nan kuna kallo amma duk sai aka share kamar ka ce mutum zurtuka wa anta idin fil hammam ko fil masjid na ziyarce ka a lokacin kana masallaci asalin magana zurtuka wa hina ji'tuka li ziyarati wajadtuka fil masjid amma duk sai ka share wannan abu sai ka ce ji'ituka wa anta idin fil masjid muna fahimta to to wannan ana kiransa tanwinu al-iwad ma'anansa iwadi an al akwai su tanwinu tarannum irin su ghali wannan kuma ana zuwa da su ne wurin waƙe akwai su kaman tanwinu tankir akwai su tanwinu muqabala duk waɗannan ba su da mahimmanci a wurin mu sosai kaman shi wannan a iwa saboda shi muna da babi darasi musamman tare da shi a can insha Allah abu na uku akwai annida duk sanda ka ga ana kira alama ne na suna misali Allah na cewa ya Ibrahimu a'rid an hadha Ibrahim sunan waye ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya yahya خذ الكتابة duka wadannan menene duk san da kaji nida kira alama ne na suna abu na hudu na'am na'am laita harafi ne na'am wato in ga haka akwai muƙaddar akwai abin da ake ƙaddarawa kamar yadda Allah ke cewa ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila ai ya ƙaumi wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila ba ba laitani yake kira ba qaumuhu shi ya cira eh ya qaumi wailata laitani attakhidh fulanan khalila don haka ba laita ya shiga ba irin kamar da muka ce wa qala niswatun fil wa qala majmu'u ko qaumun niswatun min abin nan eh, kaza muna fahimta ko don haka ba laita mane laita harafi ne ai muna ce laita harfu me at-tamanni ko ba kamar ne five akwai al duk sanda kaga an ce albaitu almasjidu masallaci almidiya'u rediyo almisbahu fitilla alama ne na suna abu na biyar al-isnad ma'ana isnad hadawa ko dai ya zanto ka hada suna da fi'ili ko kuma ya zanto ka hada fararriyar magana da kuma labarinta wato kamar mutura da kaba zaidun zaidun zaidu zaidu me ya same shi jalis yana zaune ana cewa isnad domin asnatta al-mubtada'a ila al-khabar ka dangana mubtada da khabar in kace ja'a ja'a ja ya zo ya zo waye zaidun zaidu ne ka dangana zuwa gawa shi aka ce isnat. muna fahimta shi yasa ibn malik ke cewa bil jarri kaga jarra kasra wa tanwini da tanwini wan nida da kuma nida shine yawa ne wa al da kuma alif Dalal. wa musnadin lilismi da kuma jingina suna zuwa ga suna ko aiki zuwa ga suna ma'ana mubtada da khabar ko kuma fi'il da da fa'il tamyizun hasal ai suna yakan bambance daga wani abu wanda ba suna ba in ka samu alamomin nan guda biyar suna sai bambanta daga abin da duk ba suna ba to yanzu ya gama magana kan suna yana so ya mana magana kan fi'il na na yana so yi magana kan fi'ili fi'ili yana da alamomi duka ta'un da kake gani in banda ta'u wata kace ta'ul abin nan mutaharrika allati tulazimu akhir al asma wacce take zuwa kaman karshen suna kaman aishatu misali humaidatu waɗannan ba su muke magana ba amma ta'ul af'al ta'un na ayyuka sawa'an ta zo a farko ne ta zo da ɗauri ne wannan ana kiranta alama ne na fi'ili don haka fi'ili yana da alamomi guda uku ƙwarara akwai ta'ul fa'il kaman zahabtu ila al ma'ahadi zahabta kai ila al masjidi akwai ya'ul mukhataba ya maryamu quniti li rabbiki wasjudi wa ba'din warka'i ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna me duk inda kaga ya'ul mukhataba alama ne na fi'ili muna fahimta abu na uku nunu tawkid nunun na karfafawa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda me wallahi za su ce aiki ne ya kulu ai aiki ne ko ba haka bane fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu can kuma fala yasuddunaka an ayatin ko ba da iz unzilat ilai to gashi nan duk inda kaga nunu tauki alama ne na fi'ili shi yasa ibn malik ke cewa bai ta fa'alta in ka ga ya'un ko na fa'alta ko na fa'altu wa atat da kuma ya'u abin nan ta'u ta'anis da ta'ul fa'il da ta'u ta'anis ta mata kamar inda Allah cewa hu ihdahuma tamshi ala istihya ja'at wannan ta'u din abin nan alama ce ta fi'ili don ja'an nan menene aiki ne muna fahimta wa atat da kuma ta'u ta'anis wa ya if'ali da kuma ya'un na cikin if'ali if'ali in nan abin fi'il amri ne fa'ala za mu ce me wa anti sai mu ce me if'ali ke da ya'un na cikin if'ali ya'ul mukhataba kenan wa nuni aqbilanna da nunu na irin aqbilanna nunu tawkid fi'ilun yanjali zuha fi'ili ke bayyana in ka ga alamomin nan guda hudu to shikenan alama ce na fi'ili ko dai ta'ul fa'il ko ta'ul ta'anis ko ya'ul mukhataba ko kuma nunu at-tawkid saqilatan kanat aw khafif yanzu ya mana magana kan alamatul asma ya mana magana kan alamatul af'al yanzu akwai abu guda daya wanda ake kiran shi al ma'anan al-harf at gefe dama musan al-ism suna al-ism mun ce dama yana lugogi guda goma sha biyu akan ce ismun akan kakan ce mutum masmuka ismun akan ce ustun akan ce sumatun masumatuka sumatuka akan ce ma simatuka samatuka salatu lugat sanan da kuma suma bil qasr kaman abin nan ismul maqsuf kaman laila salma kada ya ce mutum ma sumaka menene sunanka ma menene sunanka muna fahimta to alharf ma'anan shi at-tarf gefe Allah yana cewa wa minan nasi man ya'budu Allah fa in asabatu fa in asabahu khairun wa in asabatu fitnatun khasira dunya zalika huwa yani daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautan Allah a tsofane in alkhairi ya same su ce kai abun yayi daidai musuluncin zamu da shi amma da zaran sharri ya same su shikenan sai su juya wa irin waɗannan mutane sun yi asarar duniya da lahira to harf abin da yasa ake ce da shi harafi gefe saboda shi huwa wahdahu la yusmin wala yughni min ju bai iya amfanar da wani abu dole sai yara tare da wani abu in ka zo ka ce fi ala ala min min ila ila an an menene haka amma in kace kharajtu min baiti ila almasjid an zama na kuma zama shi ka kace shi harf na gefe da an rafito an hada shi kenan sai a samu ma'ana muna fahimta to harafi ya kasu kasuwa guda biyu ko suna zai iya shigarwa fi'li kaman hal ataka hadisul ghashiya shin labarin mai lullubewa ya zo maka ataka din na menene kaga hal ya shiga wa fi'li haka kuma fa hal antum shakirun shin ku masu godiya ne za ku gode antum ɗin nan menene na damir kuma min alwa'i ne al ko don mun ce wa ghairuhu ma'rifatun ka hum wa dhi wa hinda wa ibni wal ghulami wallazi dukka dama'ir gaba daya sunaye ne muna fahimta don haka hal antum hal ya shiga mai anan gwari gwari za ka iya cewa hal ja'a zaidun hal zaidun ja'a gashi ya shiga wa fi'il ya shiga wa ana kiran shi alharful mushtarak ma'ana wanda yake yana zai iya shiga wa suna zai iya shiga wa akwai kuma alharful muqtas harafi bantace ko dai ke banta da suna ko ke banta da fi'ili kaga dai adawatul jazm duk abinda zai yi dauri ya zo da sukuni abinda zai sabbaba fi'ili ya zo da sukuni wannan fi'il yake shiga wa kaman irin su lam izma mahma kaifa ma anna haisu ma duka waɗannan harafin da zai zo ya shiga wa fi'ili kaman irin su izma in da la'an nahiya wannan muktasun ne bidukhuli ala afal amma kuma abin da zai zo ya sanya suna jarra kaman huruful jar wannan muktasun ne bidukhuli ala sai mu ce wannan muktasun bil asma wancan kuma muktasun bi amma wanda zai shiga na ya shiga na sai mu ce da shi wa muna fahimta sai ce siwahuma abinda ba fi'ili ba ba kuma suna ba alharf sai ka ce da shi harafi ka hal kaman hal alharf almushtarak wa fi alharf almuqtasu bidukhul alami alasma fi yana shiga wa suna ne kadai walam harf almuqtasu bidukhul alami alaf'al fi'lun mudari'un in kaga irin waɗannan in kaga lam duk inda kaga lam to shi kenan alama ce na fi'li mudari'i fi'lun mudari'in yali lam shi fi'li mudari'i yakan zo in kaga lam fi'lin da zai biyo lam ka tabbaci mudari'i ne kaman ya sham yana shaƙa sai muna ce mu shamma ya shimmu ko ba haka bane za mu ce ne shamma sai mu ce ya shammu muna fahimta ba mu ce kuskure a ce ma ya shimmu sai dai mu ce ma ya mu yana shaka muna fahimta to waɗannan su ne alhuruful muktasa bidukhuli ala afal da kuma huruful muktasa bidukhuli ala asma da kuma abin ga eh, alfi'il mushtarak wato harfi wanda yake zai shiga wa wannan zai shiga wa wannan za a kira sallah insha Allah <clears throat> to muka ce duk sanda aka ga lam alama ce wacce take shiga wa fi'ili mudari kamar irin su lamma amma akwai bambanci tsakanin lam da lamma lamma yufidu nafiyal fi'li fil mustaqbal wato yana nuni akan korewan aiki zamanin da zai zo kamar yadda Allah ke cewa bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi walamma har yanzu tawili sanin wannan alqur'ani bai zo musu ba zaka ce kabural gulamu yaro gashi dai ya girma walan ma ya tahazzab tun da nake magana har gaba bai hankali ba amma lam tufidu nafiya fil madi tana nuni akan korewa lokacin aikin da ya wuce shi yasa muke ce lam harfu nafin wa jazmin wa qalb ma'ana harafi ne na korewa na sukuni sannan kuma na canzawa ma'ana canzawa za ta mai da mudari iya kuma madi misali Allah na cewa lam yalid ولم يولد ولم يكن له ما فعل مضارع كاش فعل مضارع ما دل على حصول العمل في الزمن الحاضر in zaka fasara ayan ya zaka ce lam yalid wa sai mu ce ya a zahirinsa zahirin sa nake magana bai haihuwa ba haihuwansa ka an kai haka ya'ani maganan ba ta da tasiri sosai kamar ka ce bai haifa ba a haife shi ba in ka ce bai haihuwa ba a haihuwansa wato ai mace misali in ta haihu akwai takan kai wani shekaru yanzu ba ta ma'anan a hankali kila sai a ce to ai ya haifaya ne kuma yanzu girma kama shi shikenan bai haihuwa to amma bai haifa ba a da can yanzu ne zai haifa kaga ba zai haihu wanda bai haifu ba da can yanzu ba ya kunu lahu waladun walam ta takul lahu wa khalaqa kulla shay'in huwa bi kulli shay'in yani Allah shi ya halicci komai bai yiwuwa ya zanto yana da da in ba mata gare shi ba don halittu gaba ɗaya kala hudu ne akwai wanda bai da uwa bai da uba kamar mala'iku akwai wanda yake da uwa bai da uba kamar annabi isa alaihi salatu wassalam akwai kuma wanda yake da abin nan uba bai da uwa kamar maryamu tana da uba shine abin nan annabi adam amma da uwa A hawa'u amin hawa'u na akwai kuma na hudu mu duk wanda ba su ba ba mu ba to ba mu san wanda ya haife shi ba dole in ba su bai kasance kana da uwa kana da dole hakan nan ne to lam yalid bai haifa ba a da can walam kaga zahirin magana mudari'i ne amma ana yufidul qalb ya mai da ma'anan mudari'i ya koma madi muna fahimta ko to za mu dasa aya na insha Allah akwai tambayoyi kafin mu shiga wancan darasi sai mu abin ga to yana cewa kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim a tun daga farko to qala muhammadun huwa ibn malik ahmadu rabbi allah khayra malik مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكل وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم نعم وعليكم السلام حائز شيني واتو يكترى ايه ده كما يؤم شيني يقصد انا نفي ايه ده اما ايه ايه حرف الكلم ايه واتو اكسامو محرفي اكسامو في اللي اكسامو حرفي يا زما كلم سيأتي اتشي كلم eh harfu nil kalim eh harfu nil kalim ka san ni ina bin abin nan wazani ne na arudi <laughs> na'am na'am ban gane ba eh da sunan da ke gaban eh idan ta nuni fataha ko kisra eh za a mai da shi kisra wato mudaf ala hasabi ma qablahu eh zai zo ne kwatankwacin abin da ya gabace shi eh amma mudaf ilai dole zo da kasara na'am harfun eh za mu da kisra eh, eh. ah, eh, da takaitaccen lafazi da kuma alkawari cikake. eh an jaza al-hurru ma wa'at wato ya cika abin da ya alkawari na'am mahawiyya mushtamila ay kunsata daga kalmar ihtawa yahtawi ko hawiya yahwa ko hawa yahwi na nan bayanin nan yake wa musnadin lil ismi tamyizun hasan eh wa musnadin lil ismi haka dangana suna wani abu tamyizun hasal wa musnadin lil haka dangana wa suna wani abu tamyizun hasal yakan sa suna ya bambanta da dukkan wani abu wanda ba suna ba to abinda kuma zaka danganta wa suna dole ko zai zanto suna irin sa ne ko ya zanto fi'ili to in ka danganta suna da suna sai mu ce mubtada da khabar in ka danganta aiki ga suna sai mu ce fi'il da fa'il eh to shine isnadi na'am na'am na'am tamyizi wanda a ba tamyizi na nahu ba ma'ana ta ai tamyizi ma'anan shi abu mai rarrabewa ka gane tamyizi abu mai rarrabewa eh wato wanda yake in bacin shi ba za a gane maganan ba na'am eh akwai lokaci da yake akan iya shafi a wasu na'am to akwai kuma lokacin da yake za a kawo shi na'am na'am lokaci ko to to shikenan to zamu dakata lokacin sallah yayi subhanakallahumma wa bihamdik shira la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi wato alfiyatu ibn malik satin da ya wuce mun tsaya kan alamomin da ake gane sunaye da kuma alamomin da ake gane fi'iloli muka ce sunaye suna da alamomi guda biyar da ake gane su da shi akwai jarra kasra kenan akwai tanwini ko fathatani ko kasratani ko dammatani akwai al akwai al-isnadu wato hada suna da fi'ili ko kuma mubtada da khabari sannan kuma akwai nida'u wato kira kenan to insha Allahu za mu yi bayani yau alamomin da ake gane fi'ili domin tun da ya kasa mana nau'o'in magana ya ce magana a larabce ta kaskasuwa guda uku ko dai a samu suna ko a samu fi'ili ko a samu harfi to abinda ba suna ba ba fi'ili ba wannan ya zama harf to shi kuma fi'ilin ya za a yi a gane shi yau darasin da zamu kenan insha Allah to ga baitocin zan karanta kafin mu fara sharhi wa madiyal af'ali bi tamiz wa sim bin nuni fi'l al amri in amrun fuhim wal amru in lam yakun an nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal al mu'rab wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة نعم to ya ce yadda ake gane ماضي mazi أنا ana شي ماضي دا ألامومي alamomi guda biyu da ta'ul fa'iliya da kuma ta'ul ta'anish misali kama Allah yana cewa bismillahi rahmanir rahim faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya ja'athu wannan ta'u ce ta'u ta'anish to don haka duk sanda muka ga ta'u ta'anish ta mata ta zo da ɗauri, mu tabbatar da cewa abin da ta shiga wadin nan fi'ili ne fi'ilin kuma ba ma wani ba madi sannan akwai ta'ul fa'iliyya kama inda Allah ke cewa qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta gashi haɗo mana ta'atin kuntu qultu faqad alimta duka wannan ana kiran shi ta'ul fa'iliyya in kaso kuma kana iya ce ta'ul mutakallim ta'ul mutaharrik da kuma ta'ul mukhatab to duk sanda muka ga waɗannan ta'o'i alamomi ne waɗanda ake gane fi'ili madi da shi to shi ne ibn malik ke cewa wa madiyal af'ali wato shi aikin da ya wuce fi'ili madi bitta da ta'un mis ka tantance shi wasim sannan ka sanya ta'un ta zanto alamar da za ka iya gane fi'ili madi da shi sim daga kalmar simatun alama mis daga kalmar maiza tantancewa e da ta'un ka tantance fi'ili madi sannan ka sanya ta'un ta zanto wata alama ce wacce za ka iya gane fi'ili madi da ita to yanzu har yanzu dama fi'iloli mun ce sun kasu kasuwa guda nawa guda uku ko dai a samu aikin da ya wuce ko aikin da ake ciki ko wanda za a yi to yanzu ya gaya mana alamar da ake gane iya aikin da ya wuce yanzu zai mana magana akan alamar da ake gane aikin da za a yi shi ake cewa fi'ili ne a wanda ake za a yi amri ai mudari wanda ake cikin yi ne to amri kuma wanda za a yi amri wato ana gane shi da alamomi guda biyu yi nuni akan neman wani aiki abu na farko kenan abu na biyu ya kasance nunu taukit za ta iya shigan masa misali kamar ce izhab ka tafi na neme da kai wani abu menene ne ka kai kaga aiki ne to abu na biyu ya kasance nunu taukit nunu na karfafa magana za ta iya shigan masa misali kamar ce izhabanna kaga nunu taukit ta shiga ishrab sai in ce ishrabanna ijlis sai ce na to wannan kaga ya tattara alamu guda biyu gashi yi nuni akan neman aiki gashi kuma nunu taukidi ta shigan masa to duk irin aiki wanda ake umarni da shi in ya tattara waɗannan alamomi guda biyu ana ce da shi fi'lu am amma idan ya zanto ya yi nuni kan neman wani abu ya zanto nunu taukidi ba ta iya shigan masa ba za mu ce da shi fi'lu amri ba sai mu ce ismu fi'lil amr suna ne na fi'ilin amr kamar misali in ce so. So bi ma'ana uskut kai shiru ba zan iya ce sahanna ba hayya hal ma'anan shi aqbil fiskanto ka zo ba zan iya ce hayya halanna ba misali kaman nadlan nadlan shine kwacewa ko kuma ansa ba zan iya ce nadalanna ba shine mawaƙi ke ce Alhaina alhan nasa jullu umurihim fa nadlan mala nadla sa'alibi nadlan ismu fili am ba za ka ce nadlanna ba mun gane ko to shine ibn malik ke cewa bin nuni da nunun kuma fi'lal amri da ita ake gane fi'lul amr aikin umurni amma yaushe in amrun fuhim in aka fahimci neman wani aiki daga wannan abu dama mun ce alamomi guda biyu ne an ya dulla ala talab wa an ya sahha dukhulu nuni tawkid ali ya nuni akan neman wani abu kuma ya zanto nunu tawkidi tana iya shiga masa shine in amrun fuhim in aka fahimci neman wani abu kowane irin abu ne in zan ce maka zauna na nemi kai wani abu sha neman wani abu ne ci nema wani abu ne to amma ya zanto ayyukan bayan na neme ka da ka aikata ya zanto kuma nuna taukidi tana ya shiga masu mun fahimta ko to idan ya zama na nunu taukidi ba ta iya shiga wa fiilul amr me za a ce da shi sai mu ce da shi ismu amr sai ya ce wal amru kaga fi'lul amr in lam yaku nuni mahal in ya zanto nunun ba ta da wani mashiga a wurinsa nunun ba ta samu ansuwa ba a wurinsa fihi a cikinsa huwasmun sai mu ce da shi ismu fi'lu amr ne nahu misali sa kai shiru da hayya hal ma'anan shi aqbil fiskanto ba zan iya ce sahanna ba hakan nan ba zan iya cewa hayya halanna ba mun fahimta sai mu ce ismu fi'lul amr ana gane ko to wancan babin ya kare yanzu shiga babin na'am to na'am na'am eh abin da yasa wasu suke cewa fi'ili kashi biyu babu laifi abin da yasa wani zubin akan iya mantuwa kuma to to to to shikenan <laughs> to shikenan al-mu'rab wal mabni al-mu'rab wato shine sunan da yake caccanzawa al-mabniyu kuma sunan da yake dawwama ya zanto ginanne a hali guda ɗaya. misali sunan da yake caccanzawa zaka iya ce ja'a zaidun zaidu ya zo sai ka ce ra'aitu sai ka ce zaidan naga zaidu sai ka ce marartu kaga zaidu ya canza daga zaidun ya koma zaidan ya koma sai mu ce da shi ne al sunan da yake canzawa alma almabniyu wanda baya canzawa kamar ka ce ja'a sibawaihi ra'aitu sibawaihi marartu kaga bai canzawa sai mu ce da shi mabni to amma al-aslu fil asma'il i'rab asalin suna ya kasance abu ne wanda zai caccanza al-mu'rab kuma ana ce da shi mutamakkin ma'ana mutawakkin wanda yake da iko kwarai alma almabniyu shine wanda baya caccanzawa ana ce da shi ghairu mutamakkin wanda ba shi da cikakken karfi domin akwai halayyan da yake da karfi a kansu akwai halayyan kuma da yake ba shi da karfi a kansu to idan asalin suna zai kasance mu'urabi ne zai caccanza menene ke sanyawa suna ya zanto an gina shi a hali guda ɗaya tambayan kenan menene zai sanya suna ya zanto an gina shi a hali guda ɗaya abinda zai sanya suna ya zanto ginanne a hali guda ɗaya dalilai ne guda hudu duk dalilan nan kuma ya kasance ya yi kama da harafi idan ya yi kama da harafi dole a gina shi saboda shi asalin harafi shi kuma ya kasance ginanne don haka duk abin da ya kama da harafi dole ya ɗauki tafarki irin harafi don haka sai ya kasance ginanne muna fahimta to shine ibn malik ke cewa walismu kaga suna minhu mu'rabun a cikin su akwai mu'rabi wanda ke caccanzawa daga dhamma ya koma fatha ya koma kasra wa mabni daga cikinsa kuma akwai wanda baya caccanzawa sai ya lazanci hali guda ɗaya kamar amsi ba a ce amsu kamar haisu ba a ce haisa kaman kam ba a ce kamu kaga duk su lazance halayya ne guda ɗaya to menene zai sanya suna ya lazance hali guda ɗaya gashi nan dalilan kenan sai ce li shabahin domin wani irin kamanni min hurufi wanda suna yayi da harafi mudni mai kusanci kwarai ma'ana idan suna ya yi kusanci da harafi kamannin da yake ya yi kusanci kwarai dole a gina suna akan hali guda ɗaya domin asalin suna a gina abin ya canza amma asalin harafi shi kuma a gina shi a hali guda ɗaya to idan ya zanto suna ya yi kamanni da harafi kamanni na kusa to bai yiwuwa shi kuma ya canza sai ya ɗauki tafarki irin na harafi sai ya zanto albina wato gini kenan to abu na farko akwai abin da ake cewa a ashabuhul wad'i wato kamanni irin na gini menene kamanni irin na gini ya zanto an gina suna akan harafi daya ya zanto an gina suna akan harufa guda biyu shi asalin harafi ana gina shi ne ko dai harafi daya ko a harufa guda biyu asalin suna kuma ana gina shi ne akan a harufa guda uku baya gaza haka in ka ga suna ya gaza harufa guda uku akwai illa kamar yadun akwai illa sarfiya asalinsa yadiyun ne mun fahimta amma harafi shi kuma asalinsa a gina shi akan harafi ɗaya ko a gina shi akan harufa guda biyu idan ka ga harafi ya kai ga harufa guda uku to ya shiga tafarki irin na suna na wai in ma da za a samu kenan eh in ma da za a samu kenan ya shiga ta tafarki irin na suna don haka ma ba a same shi ba mun fahimta to shabahul wad'i misali kamar idan na ce ji'tana ji'tana kai ka zo wurin mu ko ka zo mana ya za mu irabi wannan jumla in muka ce jita. za mu ce felun, mabniyun littisali wa ta'ul ko mutaharrik damirun barizun muttasilun bi mabniyun ala fi mahalli raf'in طيب kaga ta harafi ne guda daya sai mu ce na harufa nawa gare ta ina ji kunya yi a rudi ai abinda idan aka samu abin nan eh, motsi idan aka samu haraka ko aka samu wasali ya motsa a arudi ana kiran shi haraka ko in aka samu dauri sai a ce da shi me sukuni wato aka samu wurin da ba haraka sai a ce da shi sukuni to na mun samu me da me haraka da sukuni yana matsayin harufai guda nawa guda biyu kaga ta an gina ta akan harafi daya na an gina ta akan harufa guda to sai mu koma cikin harafi mu gani misali kaman hamzatul istifham inda Allah ke ce bismillahir rahmanir rahim a anta qulta lin-nas wa ummi ilahaini min dunillah a anta hamzatu listifam an gina ta kan rufa nawa harafi daya kaga yayi daidai da wancan tawul mun fahimta harafi daya sannan suna an gina shi kan harafi guda daya to na shi kuma muga misali Allah na ce bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya hal harafi ne an gina shi akan rufa nawa Ya yi daidai da me anan da na mun ce asalin suna a gina shi a harufa guda uku amma in ya gaza haka ya shiga tafarki irin na harafi kenan don haka sai a gina shi akan hali daya shi aka cewa shabahul wad'i ma'ana wad'i da kalman wada'a ya ajiye mawdu'u ajiyayyen abu shi kullum kuke dauka cikin allo a alma da almawdu ajiyayyen abu to shine ashabahul wad'i wato ginannen kamanni wanda a cikin harafi an gina shi akan harufa guda kaza sannan sai aka samu suna yayi kama da wannan gini muna fahimta to abu na biyu akwai ashabahul ma'nawi ma'ana shabahi ma'nawi wato ya zanto suna yayi kama da ma'ana na cikin harafi kaman mata mata in aka ce mata ya ji ita mata ya za ka yi rami shi ana uh, na ismul istifham five mu bar shi a istifham a cikin harufai akwai istifham ko babu to kaga ma'anan suna kaga kaman hal'ata a anta duka waɗannan harufa ne amma kuma suna nuni akan mai, tambaya kamar yadda zaka ce mataji ita ya nuni akan tambaya muna fahimta kamar misali ka ce mata taqum aqum duk sanda ka tashi zan tashi wannan ba sharadi bane a cikin harufa babu sharaɗi in taqum sai ce me aqum kaga ma'anawi wato ma'anan da aka samu a cikin suna an samu irin shayina a cikin harafi don haka sai ya zanto suna an gina shi akan hali guda daya kamar mata mata ismul istifham amma ma'ana istifham akwai irin su a cikin harafi mun fahimta wannan shi ake cewa majtaba harfan maujuda wato wanda yayi kama da harafin da yake saman ne an same shi amma kuma a cikin suna akwai abin da yayi kama da harafin da laraba ba sanya mishi harafi ba kamar huna huna ismul ishara ismul ishara in ka duba harufa ba za ka samu ma'ana irin na ishara ba sai dai a ce ila zuwa ga zuwa ga ko ba ishara ba ne to don haka ba harfan kenan ghaira ya yi kama da harafin da shi kuma ba a same shi ba muna fahimta kuwa bari mu ɗauki baitocin ƙila za mu fahimta hakan nan ka shabahil wadu'i ce kaman kamanni irin na gini fis mai a cikin sunaye guda biyu su ne ita na ga ta'un nan ga kuma nanan muna fahimta mun ce ta'un ta yi kama da hamzatul istifham mun ce nunun ta yi kama da hal to wal ma'nawiyi haka kuma ta bangaren ma'ana fi mata kaman mata ismul istifham ne muna fahimta a cikin harafi akwai ma'ana istifham shine taba harfan maujuda saboda shi an samu wanda ya kama da shi fisikali a ƙasa in ka ce mata ji ita yaushe ka zo a cikin istifham akwai abin da ya kama da suna muna fahimta a ji ita ka zo hamza ta yi kama da mata ta ɓangaren ma'ana shine mashtaba harfan maujuda amma wafi huna huna ana ismul ishara shi ne muka ce ismul ishara an gina suna ne akan harufan nan guda uku amma kuma larabawa ba su samo harafin da ya yi nuni a kan ma'ana ba na nuni irin abin na ishara shi ne mashtaba harfan gaira maujud abin da ya kama da harafin da ba ajiye mashi harafi ba muna fahimta kuwa to abu na uku cikin dalilan da suke sanya a gina suna akan hali guda ɗaya shine wato ashabahu al-istimali ma'ana shabahul istimali ya zanto suna yana iya yi wa wani tasiri amma shi ba iya mashi tasiri wannan kuma galibi yana kasantuwa ne a cikin ismul abin af'al ismul af'al suna zai iya tasiri a waninsa amma waninsa ba zai iya shiga ya masa tasiri ba misali idan ka ce ba fi'li madi ne ko insa ya mu ce ya turibu amri sai mu ce idrib eh, in ka kawo zaidu sai ka ce me in ka kawo zaidu a gaban idrib sai ka ce idrib zaidan to kun ga fi'ili a nan ya yi tasiri a sunan ke gabansa ko ba haka ba ne in ka ce ya zahabu zaidun ya zo da rufu ko in ka ce uridu an sai ka ce me zahaba zaidun zahabu ya canza me yasa ya canza lidkhuli anko, to to kaga anan abinda da ke gabanin fi'ili ya masu tasiri to amma shi suna suna is ashabahu imali wato kamanni na amfani shi zai iya yi wa wani tasiri ba za a yi mai tasiri ba bari mu dauki misali duk abin da ya zo ala wazni fa'ali yakan zo suna yakan zo fi'ili idan kaga ya zo a suna to suna ne na mata shi kuma wannan mabniyun ne baya sauyawa ba kan shi muke magana ba kama hazami idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami duk abin da yazo ala wazni fa'ali in suna ne galibi zaka ganshi suna ne na mata muna fahimta ba shi muke magana ba to abin da yazo ala wazni fa'ali wanda ke nuni akan umurni ana kiran shi ismu fi'l al-amr kamar misali kace darabi zaidan ka ki zaidu muna fahimta sharabi ma'an ka sha ruwa sharabi alawazni me darabi alawazni me in ka ce darabi kaman ka ce idrib in ka ce sharabi kaman kace ishrab muna fahimta to in ka duba anan shi wannan suna na sharabi da kuma fa abin nan da darabi da katabi da jalasi shi a farko ya tsayu ba wani abu gabaninsa ko an samu wani abu gabaninsa to ko tun da ba wani abu gabaninsa ba abin da zai iya sauya shi amma shi zai iya sauya wani muna fahimta shine ashabul istimali ma'ana suna zai iya wani tasiri amma shi ba wanda zai iya mashi tasiri ce nake sai an samu wani abu ya tsawi gabaninsa sannan ya mai tasiri to ba samu komai ba amma shi ko za a samu suna tsayi bayansa don haka yana iya sauya sa muna fahimta kuwa to shine kaman duk abin da yazo ala wazni fa'ali zaka ce katabi darsa in ka ce katabi darsa kaman ka ce ne uktubi darsa muna fahimta in ka ce jalasi kaman ka ce ijlis in ka ce akali kaman ka ce kol muna fahimta ko <laughs> to shi ake ce ashaba wal istimali to <laughs> to karke tambayar ka rubuta <laughs> na abu na hudu ashabahul iftiqari ma'anar shabahul iftiqari ya zanto suna yana talautuwa yana da buƙatan abin da zai sadar da shi ga wani don ma'ana ya cika misali in ka ce ra'aitu labi ra'aitu labi ra'aitu labi ra'aitu labi me ma'anansa babu saboda shi ismul mausul dama shi sa al-mausul ana ce da shi maftaqara ila a'id shine duk abin da yake buƙatuwan wani abu wanda zai koma gare shi muna fahimta shine silatul mausul shine ad al a'id to idan ka ce ra'aytu alladhi naga wannan da me me ya same shi har yanzu ba mu sani ba to dole muna buƙatan wata jumla da za ta kawo mana ma'ana cikakkiya sai ka ce ra'aytu alladhi kana indakum naga wannan da asalin sa dama a wurin ku yake jumla ta ce bata cika ba da baka ce kana indakum ba da ma'ana bai cika ba to duk irin abin da ya zo irin wannan matsayi kamar irin na asma'ul masu sunaye waɗanda yake suna buƙatan abin da zai sadar da su ana kiran kiransu ashabau liftiqari don haka zaka ce ra'aytu alladhi ra'aytu fi'l wa fa'il ko alladhi zaka ce ismul mausul sai ka ce me mabni ko me yasa ya zama mabni sai ka ce lishawar iftiqari saboda kamanni irin na talauci kamanni irin na bukatuwa shi dan kashin kansa ba zai iya ba da ma'ana cikakkiya ba sai ya hadu da wani don haka da da yana sun muna cewa ismul mausul mabniyun ala sukun amma an ce da kai me yasa ya zama mabniyun ala sukun baka sani ba yau abin da yasa ya kasance mabniyun ala sukun lishabai liftiqari yayi kama da harafi kamanni irin na bukatuwa domin shi harafi in ka ce ila ila ila me ma'anansa in ka ce min min min me ma'anansa saboda yana buƙatuwa amma ka ce kharajtu min albayti ila almasjidi an fahimta ko ba fahimta ba saboda shi dama Allah ya halicce shi ne ya kasance mai buƙatuwa muna fahimta to haka ismul mawsul ismul mawsul shi kadai ba zai taba baka ma'ana ba sai ya haɗu da wani abu to duk sunan da zai buƙaci haɗuwa da wani abu ana kiran shi a shabahu al-iftiqari mun fahimta don haka za mu fahimci abubuwa muhimmai guda biyu abu na farko mun ce fi'lul amr ana gane shi da ya kasance ya yi nuni akan neman aiki kuma ya kasance nunu taukidi tana iya shigan masa abu na biyu fi'ili madi muna iya gane shi da ta'un ta'un din nan ko ta kasance ta'ul fa'il ko ta kasance ta'u at-tanis abu na uku muka ce asalin suna ya kasance mu'rabi ma'anan mu'rabi mai caccanzawa amma asalin harafi ya kasance mabniyun ginanne amma akwai manyan dalilai guda hudu waɗanda suke sanya ana gina suna akan hali guda ɗaya dalili na farko ya kasance an gina suna gini irin na harafi ma'ana an samu suna yana da harafi guda ɗaya a samu a cikin harafi yana da harafi guda ɗaya a samu suna yana da harufa guda biyu a samu a cikin abin nan harafi yana da harufa guda biyu abu na biyu muka ce ashabul ma'anawi ma'anan ma'anawi ya zanto a cikin suna an samu ma'anar da ta yi daidai da irin ta a cikin harafi kamar misali muka ce mata mata ismul istifam ne a cikin istifam akwai ma'anan istifam muna fahimta abu na uku muka ce ashabahul istimali ma'ana shabul istimali ni irin na aikatuwa aikatuwan nan shine sunan da zai iya yi wa wani tasiri amma shi ba wanda zai iya mashi tasiri muka ce kuma galibi yana kasantuwa ne cikin asma'ul af'al kaman abin da ya kasance ala wazni ne fa'ali kaman katabi jalasi darasi sharabi akali irin waɗannan abubuwa abu na hudu muka ce ashabahul iftiqari ma'ana iftiqari daga kalmar faqir bukatuwa ya kasance an samu kamanni irin na bukatuwa ma'ana suna shi kadai baya iya bada ma'ana cikakkiya har sai ya dosana da wani sanda ya bada ma'ana mun fahimta to wannan darasin mu kenan ne insha Allah zan maimaita baitocin sai mu bada fili na tambaya ana akwai mai tambaya sai yayi ibnu malik yana cewa wa madiyal af'ali bitamiz wa sim بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا تو إن شاء الله نعم تو وكنيابة عن الفعل كما كمان يزنتو an samu madadi a matsayin fi'ili na? wal ma'anawi ko? to kam eh wannan wuce wannan wurin wal ma'anawi kaman kamanni irin na ma'ana a cikin cewa ka mata da kuma huna huna mata muka ce ismul istifham akwai ma'anansa a cikin harafi amma huna ismu nishara babu irinsa a cikin harafi shine mashtaba harfan maujudan wa ghaira mawjud wanda ya kama da harafin da yake saman mene da kuma harafin da ba saman me ba to waka niyabatin niyaba shine mamayewa da kalmar naba na'ibi mai tsayawa madadi niyabatin anil fi'ili shine kaman a samu wani sunan da zai tsaya madadin fi'ili bila ba tare da ta'assurin ya tasirantu da wani ba amma shi yana iya tasiri misali idan muka ce katabi darsa katabi suna ne ko fi'ili ne suna ne amma suna ne ko fi'ili ne suna ne to suna ne to a nan ya tsaya madadin waye Fili ko da asalinsa ya ne ne oktob asalinsa kenan to shi ne ce kamar a samu suna ya tsaya madadin fi'ili shi ne ka niyabatin anil fi'li bila a samu sunan da zai tsaya madadin fi'ili shi ko sunan nan bila ta'assurin ba tare da ya tasirantu da waninsa ba amma fa shi yana ta'asiri ga waninsa wa kaftiqarin kamar a samu suna mai tsananin bukatuwa zuwa ga waninsa usila wanda wato bukatuwa na asali da kalmar asil asil mm. e eh, bukatuwa irin na asali ra'aitu alladhi na ga wannan da asalin alladhi inda ka zaka ce allazi allazi allazi allazi sam ba za mu gane maganan ba mun fahimta in ka ce allazi na allazi na allazi na ba za mu gane ba amma kace ya akuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim wa sayaslawna jumla ta cika ta cika ba ka gani shine iftiqarun usila wato ya zanto mai bukatuwa ne tun asalinsa sa yana da bukatuwa mun fahimta to ayyu su'ala kai tambaya Mai tambaya shi goyin malam na wannan kwakan ya bata wannan kwakan ya bata an rufe na nan muka ce katabi katabi na ala wazni fa'ali na ya zo wannan wa'auni yana daukan fi'ili ne ko suna yana daukan suna ne amma kuma yadda za ka tantance tsakanin sunan mace da wannan shi wannan galibi idan ya zo zai tattara sifofi ne irin na filo am. sai dai nuna taukidi ba ka shiga masa ba zai nuni akan talab nema katabe darsa me nake so ka yi sai mutum ya san kalma na to ai kai yanzu tunda ka zo ka san haka <laughs> kuma siyaqul kalam wato siyaqin magana ita za ta nuna maka cewa wannan ismu fi'l al-amr ne ko ko ismu lil muannas kamar na nace ja'at hazami hazami ta zo mm. wannan sunan waye amma na nace katabi darsa magana ina ga an fahimce ta <laughs> ka gane ai now <laughs> now akwai inda ka na'am me yasa ya zama bniyun na'am me yasa ya zama mabniyun muka ce lishabai liftiqari saboda shi tun asalinsa yana da bukatuwan wanda zai taimaka masa wurin ba da fa'ida a irin su iza ma eh su ma suna shiga eh irin su iza su ma sun shiga abin shabal iftikari kamar ka ce iza iza iza me a shamsu kuwirat kamar haza ba haza ba zai shiga ciki ba ba zai shiga ciki ba eh ba zai shiga ciki ba na'am wa alaikum na'am na'am a duk fili yana ɗaura shi a eh? kana iya ce sa'ali ala wazni fa'ali nawami ala wazni fa'ali bi ma'ana ka gane yawa to kuma fa'idansa shi ya nuna maka tatubik akan harshe Tunda ka ɗauko shi daban ka dars ka tabi kuma wani abu eh bima na uktubid dars <laughs> na'am na'am mabniyun ne zaka ce ismu fi'l amrin mabniyun ala al-kasr hal yubna ala al-kasr bas aw ya ala al-kasr faqat ala al-kasr faqat akan kasra kawai ki gina shi ai shi sai aka waka wazan aka ce fa'ali don inda zai na sai mu ce maka zai iya zuwa fa'alu ya zo fa'ala sai muka a'a zai zo ala ne fa'ali ne na ماضي الافعال فعل الماضي aikin da ya wuce bitta da ta'un mis ka bambance shi daga waninsa wasin ka sanya ta'un ta kasance alamar gane fi'ili madi hmm. bin nuni nunin kuma fi'il al'amri ka sanya ta zanto alama ne na gane fi'il amri yaushe in amrun fuhim in amrin yayi nuni akan neman aiki kwarai da gaske eh nunin kuma fi'il amr shi kuma shi ma da shar'i an yadulla ala talab ya nuni akan nema wa alaikum salam na'am eh akwai qiyasiyun akwai sama'iyun irin su sah irin su hayyahal wannan sama'i irin su haihata wannan mun ji daga larabawa irin su wa wa ha wai bi ma'ana ta'ajjab inna mamaki eh zakar ya ce waha wa waha ya kace wanda ya zautu ma'anin shi a ta'ajjab ina mamaki <laughs> ka fahimta ai amma kiyasi wanda kai kana iya yin sa ka sama masa abin nan gibi shine ne fa'ali mun fahimta Na? Na? Na? eh Eh, ana ce da shi abin nan kakan ce qala na cewa wa qala na kafaru rabbana arina allazain ka gane abin da yasa ake ce da shi mabniyun saboda ya nasu tun daga mufradi ne ba za a itibari da musannansa ba ba za a itibari da jam'insa ba na da cewa sukan ware shi musanna ba eh amma wannan galibi ra'ayi ne na mutane abin nan ƙilla sai su irabin allazaini wato irabil musanna amma ra'ayi ne na ƙilla minan nuha galibi wato tun da shi bai iya abin nan mufradin samabniyun ne a jam'in samabniyun ne bai da kamilu tasarruf bai da tasarrufi cikakke don haka sai aka ba musanna hukumin mufradi da jam'i ka gane saboda su ba su itibarin sa a matsayin sa na cewa mutasarrif ne don kusan tasarruf fi'il ya kaskasuwa guda biyu ko uku akwai mutasarrif akwai ghair mutasarrif mutasarrif shi kuma ya kaskasuwa guda biyu akwai tam mutasarrif ko tam mutasarruf akwai nakis tasarruf akwai wanda yake juyawa kai tsaye ya zo madi ya zo mudari ya zo amr akwai wanda kuma naqis tasarruf tasarruf ɗinsa ba kai kai tsaye ba yakan iya zuwa yana da mudari'i bai da amri bai da madi ko kuma aka sai haka kaman ya du'u kaman ya hubbu misali irin waɗannan zaka ga yana da madi yana da mudari'i bai da amri ko ko akasi yana da mudari'i yana da amri bai da madi to wannan abin da yasa aka ce da shi mabniyun saboda jujjuyawansa ba cikakkiya ba ce amma mufradinsa bai da cikakken iko mabniyun ne jam'in sa mabniyun ne don haka to su biyun nan sun yi occupying sun cinye mafi abin nan gidin wuri don haka musanna ma shi ma sai aka ce da shi mabniyun na Na. Na. mutum duk bai zo wannan bai zo ba shi kuma nan ya za a damu a ai ana maka magana in zai haɗu galibi galibi in zai haɗu bai fita daga cikin waɗannan ababi. ya eh, amma ba lallai daraba ya zama huwa kenan ya eh, amma in zai haɗu da wani abu ya zanto kuma ya haɗu to alamar da ake gane shi da ita kenan eh na alaikum salam Na. saboda ah, mufrad din shi da musanna duka za a ce mabni ake kira shi ba kira shi mufrad ba shi musannan ba eh, eh. saboda na'am shi na'am na'am saboda a ce musanna har zuwa na'am abinda suke tambaya ai musanna ko da yake abinda ake ce mabniyun shine wanda baya caccanzawa amma shi ko ga gashi ya zo mufradi ya zo musanna ya zo jam' ka gane sai muka ce saboda abu biyu jujjuyawansa yana da buƙatuwan abin da zai ba da fa'ida da shi abu na biyu kuma jujjuyawarsa ba cikakke juyi ba ne kamar da sauran sunaye suke ka fahimta yi na kenan anan idan na zo kamar arinan lazai na na zan ce ismu mausulan mabniyun a ra'ayin wasu ba eh, za ka ce mabniyu liltiqa ko ka ce allazaini ismul musanna mabniyun ala suko hmm. eh amma wasu kuma sukan ce mansubun biliya eh li'annahu musanna eh ƙwarai da gaske wannan ne har yanzu ya dan abin shine ginannan suna a hali guda daya a gina suna a hali guda daya kama hamzatul istifham ai kaga an gina ta kan harafi nawa eh. ta in kace ji'tu ka gina ta kan harafi nawa eh ta'un kawai kaga ta'un ta yi kama da hamzatul istifham eh. min haisul bina ta bangaren gini in ka ce ita na na ka gina ta kan harufa guda nawa Ya yi kama da hal amma wannan suna ne wannan kuma harafi ne ka fahimta adadin harufa eh a ashabul wad'i amma ma'anawiyu ya zanto a cikin suna an samu ma'ana irin wannan ma'ana a cikin harafi kamar mata istifam ne amma a cikin harafi akwai ma'ana na istifam mata mata mata la kamar misali hal ji'ita hal istifham ne ai amma hal din menene harafi ne amma an samu ma'ana istifham anan an samu ma'ana istifham a can wa alaikum salam lokaci ya kuma to ba minti bi Allah na'am magana abana ismul musul kaman alladhi na'am sai kaman an dauko maganar sa an kawo shi eh saboda alladhi alladani da sauransu na'am to nan kuma shi tunda nawo an an abin yana magana akan harafin karshe kalma na'am inda ya zama alladhi na'am ba da ma eh, da mahallar rafi da nasu da jar duka dai alladhi din ke na'am to sai na kaman an masu tambaya sun dauko abin nan din sab sun gwamace akan na'am akan eh, eh, Na'am, haka ne, <laughs> magana haka ne, amma muku muna lura da ƙarshen magana ne ba juyin kalmar ba gaba ɗaya. Eh haka, na fahimci maganan ka. Na'am, Malam Muslim. na'am na'am na'am shabahul istimali shine muka ce suna ya zo ya tsaya madadin fi'ili maimakon ka ce uktubi darsa sai ka ce katabi darsa maimakon ka ce ishrabil ma'a sai ka ce sharabil ma'a ga suna ne wannan sharabi amma ya tsaya a madadin fi'ili mun fahimta na lishabahin min al domin kama da harafi mudni kamanni mai kusanci da kalman dana na san kaman wajen abin ismu am na ala na to kaman in ya zo rubani haka na eh to kuma ana so a gina shi za a rage wani harafi ai rubai bai da kiyasi sulasi yake zuwa eh fa'ali fa'ali eh ba a kawo ruba'i sosai na'am na'am idan fi'ilul amri ya zanto nunun ba ta da mashiga ba ta da gibi a cikinsa to ismun ya zama ismu filin amri kenan kamar misalin sa da kuma hayyahal ka gane ai na mahallun shine wuri bigire eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اهلا بسم الله